وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ina yi wa 'yan uwana mata masu albarka da muka haɗu a wannan ɗakin taro a ƙarƙashin wannan cibiya mai albarka ta sisid a nan sabuwar jami'ar Bayero da ke Kano sallama ta addinin Musulunci Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya nufi haɗuwanmu a wannan rana mai albarka ta biyar ga watan Rajab hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda shi shine daidai da 28 ga watan ɗaya shekara ta 2023 miladiya. Mun haɗu a wannan ɗakin taro domin tunatar da junanmu abubuwa waɗanda suke da alaƙa waɗanda suke da alaƙa da addininmu da rayuwarmu baki ɗaya ina roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya sanya albarka abin da za mu faɗa. ya saita harshe na ga faɗin abin da yake daidai ya sa mu amfana baki ɗaya. Zan fara farko da jinjina zan ce da kuma godiya ga wannan ƙungiya mai albarka ta ɗalibai waɗanda suke karatu a tsangayar addinin musulunci a wannan jami'a mai albarka da irin wannan ƙoƙari da suke gudanarwa na abin da ya shafi wayar da kai ga 'yan uwa akan abin da ya shafi addini da ma rayuwa baki ɗaya. hakika wannan abun a yaba ne kuma a jinjina musu duba da matsayin da ake kai na cewa ɗalibai ne su ma a mataki suke na karatu kuma la'alla za a iya cewa ban sani ba dai ko da hajiyoyi to amma dai mutum a matsayin yana ɗalibi shi ma yana buƙatar wasu tallafe-tallafe da abin da zai shafi yadda zai ɗau hidimar karatunsa amma duk da haka suka sa gudunmawarsu a kan irin wannan aiki wanda lallai bayan da za a yi a ce an yi shi ƙarfi da aljihu bai shiga ciki ba don haka ina musu dukkanin fatan alkhairi ina kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa daga gare mu baki ɗaya ya kuma ƙara mana ƙaimi da jajircewa a kan dukkanin wani abin alkhairi da muka sa a gaba kamar yadda mai gabatarwa ta yi bayani abinda ko mu ce taken tattaunawar da za a yi shine ki kula kar su ruɗe ki in an ce ki kula to ina magana akan cewa duk abin da za mu tattauna a cikin wannan tattaunawa da za mu gabatar ko za mu faɗa ta shafe ki ne ke ke ɗin nan wadda Allah maɗaukakin sarki ya halicce ki a matsayin abokiyar halitta ko wadda aka halicce ku tare da ɗa namiji Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha sannan ya kuma cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa da haka ke a matsayinki na halittar Allah maɗaukakin sarki a ban ƙasa a matsayinki na ‘yar Adam. Ke wadda Allah maɗaukakin sarki ya baki hakki na idan ya halicce ki ya ƙaddari kin fito duniya to kina da haƙƙi a bakki ki rayu bayan kin kasance a da ba a ɗauke ki a bakin komai ba kafin zuwan musulunci ma duk uban da aka ce an haifai mai ya mace to ya shiga hali na damuwa da takaici da jin cewa abun kunya ya same ni idan al'amarin ya kamari sai ya ga cewa ba ki da amfani illa ya je ya tona ƙasa ya turbiɗe ki a ciki saboda yana ganin cewa abin jimami da abin da zai ƙaurace wa al'umma shi ya same shi na ya mace to ina magana a kan kike wadda addinin musulunci ya zo ya baki ‘yanci na cewa kirayu sannan ya sanya cewa wannan abin da ake yi miki a wancan shekaru ɗin laifi ne mai girman gaske domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah harrama alaikum uquqal ummahati wa wa'dal banat Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku bijirewa umarnin iyaye mata a bisa abin da yake ba saɓon Allah maɗaukakin sarki ba ne kuma ya hane ku da ko ya haramta muku binne ‘ya'yayenku mata. Ke ɗin nan wadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya ki abokiyar tarayya da namiji a gurin duk abin da za ku aikata na alkhairi ku samu kyakkyawan sakamako a kuma akasin haka ku samu uba iri ɗaya ba tare da fifita shi a kanki ba Allah Maɗaukakin sarki ya ce, man amina salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun ke wadda Allah Maɗaukakin sarki ya sanya miki daga jinsin ki irin ki yar uwarki mace ya saman miki da magabata wanda za su zamanto miki madubi abun kwaikwayo a fanni na nagarta tun daga al'ummun da suka gabace mu har zuwa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dubiyan da Allah madaukakin sarki ya buga miki misalai a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya buga miki misali da nana Maryam Allah madaukakin sarki ya buga miki misali da Bilqis Allah madaukakin sarki ya buga miki misali da Asiya matar Fir'aun ke dinnan Allah madaukakin sarki ya tara ki da ke da ƴan uwanki ya saukar da sura su kutun, da gudun ya sanya mata suna surar ku ku mata ke dinnan wadda Allah madaukakin sarki da ya halicce ki ya san ɗabi'unki da bukatunki a matsayinki na 'yar adam sannan kuma a wani ɓangaren ya san ɗabi'unki da bukatunki a matsayinki na mace bai tauye miki hakkin abin da ya ba wa namiji na wannan ɗabi'u da bukatu ya ce shi ya mallaka ke karki mallaka ba Allah da ya halicce ki ya fi ki sanin cewa zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara sai addini ya baki damar ki mallaka saboda an san wannan yana daga cikin bukatunki da abin da zaki kwadaitu gare shi a matsayinki ta yar adam ke dinnan da kike da ɗabi'ar son ƙawa da ado da kwalliya sai addini ya ce awa man shau fil hilya wa huwa fil khisami ghairu mubin ya baki dama da ki ado ki kwalliya wanda ya dace da koyarwa ta addini bal ma ya sanya cewa kwaikwayon ki ga maza da bijirewa ɗabi'ar ki ta mace a matsayin dalilai da za su sanya ki haramta wa kanki shiga aljanna domin manzon Allah ya lissafa mutane guda uku wanda ya ce ba za su shiga aljanna ba kuma Allah madaukakin sarki ba zai kalle su ba ranar gobe kiyama sai sanya daga ciki mata waɗanda suke kamanceceniya da maza ke ɗin nan wadda addini ya san ɗabi'ar ki ta kunya ya san ɗabi'a ki ta rauni sai ya bata kariya ta dukkanin fuskokin da suka dace da ke domin su baki kariya ɗin Allah maɗaukakin sarki ya ba ma wa kunyarki da rauninki kariya fiye da yadda kike tsammani ko kuma inda za a ce ki zaki ambata to ba iyakacin abin da zaki iya mawa kanki ba kenan domin Allah maɗaukakin sarki ya fi ki sanin kanki shi sa sai ya farlanta miki cewa ki kare ganinki ya farlanta miki cewa ki siffanta da sifa ta kamewa da sutura ya sanya miki cewa ki sanya hijabi ki kare mutuncinki ya sanya adanki ya kasance ba mai arha ba ballantana ki buɗe kofar da za ta zamanto fituna a gare ki a cikin rayuwarki ya sanya duk wata alaƙa da za ki gudanar tsakaninki da maza matukar babu lalurar ta ba halattacciya ba addini ya yi ba da kariya ta musamman kuma ya miki umarni da cewa kar ki jefa kanki a irin wannan bigiri daidai da tafiyar ki addini sai da ya ce miki ga yanda zaki bai yadda cewa ki keɓanta da wani namiji ba saboda kai ya haike miki ko ya keta miki alfarmaki ba tare da muharramin ki ba da haka ke dinnan ki yadda da cewa ke mai tsada ce a cikin addinin musulunci in na ce ke ina magana a kan halittar da Allah maɗaukakin sarki bai ƙyale ta ko ya wofintar da ita ba a dukkanin matakai na rayuwarta. Mace a addinin musulunci a matsayinta na uwa, Allah maɗaukakin sarki ya ba ta gata na musamman domin ya sanya yi mata biyayya da kyautayi a gare ta hanya ce da za ta gadarwa da mutum zuwa ko samun aljanna maɗaukakiya. wani sahabi ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wane ne ya fi cancanta da in kyautata mishi annabi sai da ya ambata mai ke a matsayin ki so uku na uwa sannan ya ambata mishi uba namiji ke din nan a matsayin ki na ya addini bai da a ta ki ko a wulakanta ki ko a wofintar da ke ba Balma ya sanya cewa kula da ke da tarbiyyanta ki da ɗauke ki, da aurar da ke da danka ki a hannun nagartaccen namiji dalili ne da zai gadarwa da wanda ya wannan aiki samun aljanna domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya kula da ‘ya'ya mata guda biyu ya ɗauki bukatunsu da lalurorinsu ya tarbiyyantar da su za su zamanto mishi kariya daga wutar jahannama ranar gobe kiyama a wata ruwaya ya ce za su zo da shi da shi ranar gobe kiyama kamar haka ke ɗin nan addini ya sanya ki a matsayin ‘yar uwa da za a kula da ita sa'ilin da aka ce babu uba a rayu ba a yadda ki tsaya ki rasa inda za ki sa kanki ba ba a yadda ki fita ki je ki yi aikin ƙarfi da ƙwanji da wahala ki nemo ki ci ba sai aka sanya ragamar ki a jikin ɗan uwanki namiji wanda Allah madaukakin sarki ya dora mai wannan nauyi kuma zai tambaye shi akan shi ranar gobe kiyama ke din nan a matsayin ki na inna wadda watakila Allah madaukakin sarki bai azurta ta da ƴaƴan da ta haifa da kanta ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-khalatu bi manzilatil um a matsayin inna to kamar kwatankwacin uwa ne gurin yadda za a kula da ita a kyautata mata a darajta ta a mutunta ta ke a matsayinki na matar aure addinin musulunci ya sanya kulawa da ke da ɗauke miki nauye-nauye da wahalhalu na rayuwarki a matsayin dole a wuyan wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa ya kasance abokin rayuwarki ne ko mijinki ne Allah maɗaukakin sarki ya ce liyun fiqh zu sa'atin min sa'atihi kowa zai yi ne gwargwadon halin da sauƙaƙewa ko da yassarewa da abin hannun da Allah maɗaukakin sarki ya bashi mu'amala ma ba a yi miki ko ba a yadda a yi miki ita bisa muzanci ba Allah madaukakin sarki ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ke a matsayinki na mace wadda miji ya mutu ya bari ga 'ya'ya tana da su addini bai yadda da cewa a hukuntar da ke ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah duk wanda yake kai kawo akan wadda take armala ma'ana mace wadda miji ya mutu ya batta da ɗaya ko miji ya batta tana zaune to wanda yake ƙoƙarin kyautata wannan yake ɗauke mata bukatunta to kwatankwacin wanda ya yi jihadi ne domin ɗaukaka karmal Allah. Da Allah akwai wani mataki da anan gurin addinin musulunci bai ambace ki akan shi ba akan cewa ga yadda za a kula da ke. To ki gane cewa babu wata inuwa, babu wani tsari, babu wata doka, ba wani tunani ba wasu mutane da za su haɗu su yi gamayya ta tunaninsu ko ta wani tsari ko wani addini ko wata al'ada da za ta samun miki da gatan da addinin musulunci ya samun miki duk wata mace a duniya wadda bata jingina da wannan inuwar ba to wallahi in za ta gaya miki gaskiya tana cikin damuwa tana fama da tsoro tana cikin ɗarɗar tana cikin takaici tana cikin wayyo Allah wata ma in ta shiga ɗaki ta rufe sai ta yi kuka saboda irin yadda rayuwarta take cikin galari da matsatsi da kunci irin yadda rayuwarta take cikin rashin gata ba ta da wata alfarma da za a ɗaga mata ƙafa saboda ita to don haka ina ce kar ki yadda su ruɗe ki ina nufin ke nan da addinin musulunci ya ba ma wannan gatan wanda kaɗan muka ambata ba tare da faɗaɗa bayani ko yawaita dalilai ba abubuwa ne da mun riga da mun san su ya rage da cewa mu yi ƙoƙarin muna tunatar da kawunanmu waɗannan abubuwa domin wallahi gata ne mai girman gaske da Allah maɗaukakin sarki ya mamki a matsayinki na ‘ya mace wadda take a ƙarƙashin inuwar addinin musulunci. Su kuwa su waye waɗannan wanda za su ruɗe ki? Wanda za su ruɗe ki? Mutane ne waɗanda suke miki hassada, suke miki baƙin ciki, suke miki ƙyashi, suke jin takaici na irin wannan matsayi da gata da kika samu. mutane ne waɗanda ba sa son ki kasance a matsayinki na mace mai ‘yanci, mace mai gata, mace abar darajtawa da mutuntawa. Sun fi so ki fito ki zama mace mai arha da kuma mace mai ‘yanci irin mummunan ‘yancin da su suke ɗauka a matsayin cewa wannan shi ne ‘yanci a addinance kuma wanda alal haƙiƙa wannan ba ‘yanci ne ba. Lato zarci. da kuma koma baya da ci gaban mai haƙon rijiya a gurin duk mace musulma wadda ta yi watsi da wannan gata da addini ya mata ta koma amsa kiran irin waɗancan mutane wanda suna nan ba ji ba gani ba dare ba rana kullun yunƙurinsu da hankoransu sai sun ga cewa sun hamɓarar da wannan alfarma da kika samu sun hamɓarar da wannan rufin asiri da kike ciki sun hambarar da wannan jin daɗi da gata da addinin musulunci yanzu. idan baki farga ba idan baki lura ba idan baki mai da hankalinki ba za ki wayi gari a hankali a hankali kin samu gyauro na tsarabar da suke kawowa domin akwai lokuta da dama da yake kasancewa ba sa fitowa da al'amarin baro-baro musamman idan ya kasance cewa sun zo inda suke ganin waɗannan mutanen daidai gwargwado akwai fahimtar addini a tare da su waɗannan mutanen suna da malaman da suke nuna musu gaskiya waɗannan mutanen sun yarda da cewa addini shine mafitarsu to a irin wannan gurin ba za su fito su ce ki faɗa da mijinki ki fito na fito da mijinki ba sai su yi riko da wasu abubuwa ta ɓangarori guda biyu ta yadda za su kasance sun yi wa kansu aiki ɓangare na farko shine ko dai ya kasance su riƙe aikin bara gurbin musulmi na irin yanda suke mu'amalantar mata da rashin darajtawa da kimantawa sai su yi hujja da shi sai su ce miki ai musulmai ga yanda suke yi wa matansu ai ga yanda wane yi wa matarsa shedan yana yi su suna yi dama ajandar su daya dama aikinsu guda ɗaya. Allah madaukakin sarki ya gaya mana alqur'ani dama cewa suna yi ma junansu ne wahayi shedanu na cikin mutane da shedanu na hakika suna wa junansu wahayi ne gurin ƙoƙarin kautar da mutane akan abin da yake na daidai kautar da su akan abin da yake na gaskiya wanda yake na addinin Allah da haka idan suka samu gaba sai su samu gurin da za su yi sara akan gaba da Hausawa suke cewa sai su nuna miki cewa ga wani abu da ake ba daidai ba ga wata mijinta ya mu'amalance ta kaza ga wata babanta ya yi mata kaza na tauye haki sai a yi ƙoƙarin a ɗauki wannan abin da ya faru guda ɗaya na musulmi guda ɗaya sai a ɗora nauyinsa ga baki ɗaya akan musulunci ko al'ummar musulmi gaba ɗaya wannan ɓangare na farko kenan ɓangare na biyu da za su iya ruɗaki shine wanda yake kuma mafi mahimmanci ɗin su zo su ɗauko wasu hukunce-hukunce na shari'a wanda suka shafe kike ke a matsayinki na mace ko wasu dalilai tsakanin alkur'ani da ingantacciyar sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ɗauko su gashi nan a zahiri ga abin da Allah yake nufi wanda ba yi da ƙaiƙayi ko ba yi da labule na duhu a zuciyarsa zai fahimta amma sai su amfani da wannan gurin su ruɗe ki musuluncin ma ai ga abin da ya ce a kanki musuluncin ma ai bai ɗauke ki a bakin komai ba musuluncin ma ga abin da yake nufi da ke ayan ma ai ta nuna cewa ke ba komai bace ba ke kaskantacciya ce ke kaza ce ke kaza a irin wannan gabar ba kowa ke sha ba sai wadda Allah madaukakin sarki ya mata taufiki domin akan samu da dama wanda waɗancan duka ba za su yi musu tasiri ba amma abin da ya shafi nusus na shari'a da yanda za a yi musu wata irin gurguntacciyar fassara sai ki wayi gari wataƙila ta yi miki tasiri a zuciya ko ta ɗan kautar da tunaninki akan wani abun da in baki da gaske ba sai ya zamanto miki ƙofar fitina. Da haka ni maganar da zan yi ko misalan da zan buga mana yau akan wannan ɓangare ne domin shi ne ya fi haɗari, kuma shi ne bisa zato na alkhairi a gare ku cewa wataƙila zai iya zamanto muku ƙalubale domin wancan ina tunanin a matsayinku na ɗalibai na shari'ar musulunci ɗalibai na addini daidai gwargwado ya fita a gare ku kamar fitar rana a sararin samaniya wannan ko wanda yake da alaƙa da ƙa'idoji ko ayoyi na alƙur'ani ko ingantacce sunna ta manzon Allah shine akan iya samun ƙofar da za a ruɗe ki idan baki da gaske ba Allah maɗaukakin sarki ya kare mana imanin mu baki ɗaya abu na farko da za mu fara magana a kan shi shine ayar da Allah maɗaukakin sarki yake magana a kanta a cikin alƙur'ani mai girma wadda irin waɗancan masu rudar mata sukan ɗauke ta a matsayin hujja ko dalili da za su sa ma wa mace shakka da ruhu akan abin da ya shafi yaƙininta da amincewarta da sakankancewarta da addinin musulunci a matsayin shi na addini kuma jagora na rayuwarta baki ɗaya suna hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa na lillahi albanati subhanahu wa lahum ma yashtahun suna kafa hujja da wannan ayar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa suna kuma jingina wa Allah ‘ya'ya mata tsarki ya tabbata a gare shi su kuma suna jingina wa kansu ko suna sa ma wa zuciyoyinsu abin da suke sha'awa na daga ‘ya'ya maza. Irin wannan ayar ko kuma mu ce ma'anar da wannan ayar ta ƙunsa ya zo a wurare daban-daban a cikin Alƙur'ani mai girma ko dai da shigen wannan lafazin ko kuma lafazin ya sha bamban amma ma'anar ta tattara a guri guda ko tana kewayawa ne akan bangare guda Allah madaukakin sarki ya yace wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون sannan ya kuma cewa fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun ya kuma cewa am lakumul banatu am banatu wa lakumul banun waɗannan ayoyi ga baki ɗaya suna magana ne akan yadda Allah maɗaukakin sarki yake tuhuma ga waɗannan mushrikai na farko na garin Makka waɗanda suke sanya mala'iku a matsayinsu na cewa ‘ya'yan Allah ne. suna jingina wa Allah maɗaukakin sarki cewa mala'iku ‘ya'yansa ne kuma ‘ya'yan ma ‘ya'ya mata. Sai Allah maɗaukakin sarki yake ba su ansa a irin wannan mawukifin domin dukkanin waɗannan surori ko galibin surorin da irin waɗannan ayoyi suka zo suwar ne makkiya. Ma'ana surori ne da aka saukar da su kafin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina. Don haka ana kan wani bigiri ne na samar da tauhidi da shimfiɗa shi a cikin zukatan musulmai ko a cikin al'umma baki ɗaya. Kiran da ake a wannan lokacin kira ne na me a ɗayanta Allah maɗaukakin sarki akan abin da ya shafi bauta da kuma ibada baki ɗaya. To sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi bisa cewa dukkaninsu suna nufatar wannan manufa guda ɗaya wannan manufa ta farko wato manufar cewa a tsantsanta tauhidi ga Allah maɗaukakin sarki a tsarkake Allah daga cewa shi ba haifarsa aka yi ba kuma bai haifa ba to sai Allah yake ba su ansa a matsayin cewa shin kuna jingina wa Allah maɗaukakin sarki ‘ya'ya mata bayan ku kun kyamace su a matsayin kuna ‘yan adam domin mun buga misali da zo da cewa yanda irin suke kyamatar ‘ya'ya mata idan an haifa musu su a matsayin suna ganin wata tawaya ce ko wani naƙasu ko wani abin kunya. To idan ku a matsayin ku na ‘yan Adam, kun kyamaci cewa a haifi ‘ya'ya mata a gare ku, to yaya ne za ku jingina wa Allah maɗaukakin sarki wannan halitta ko waɗannan nau'i ko jinsi a matsayin cewa su ne ‘ya'yan Allah maɗaukakin sarki. Don haka a nan waɗannan ayoyi ba sun zo ba ne ba domin su nuna cewa mace abar kaskantawa ce ko jinsin mata jinsi ne kaskantacce ma da har Allah maɗaukakin sarki ya tsarkaka da ya jingina wa kanshi su waɗannan ayoyi sun zo ne domin su nuna munin kalma ko aikin da waɗannan mushrikai suka yi a wannan lokacin ina fata mun gane da haka in wani zai zo ya ce ai gashi ma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ya yaj'aluna lillahi albanati subhanahu wa ma gashi ma Allah madaukakin sarki ya tsarkaka da kasancewar mata a matsayi ko jinsin mata a matsayin ayin shi sai mu ce eh ai saboda maganar da suka yi akan mata din suka yi shi sa Allah madaukakin sarki ya ba su ansa a haka saboda haka din suka nufa wataƙila da sun ce ‘ya'ya maza a kan wannan lafazin za a ba su ansa da haka wannan ba ana magana bane akan babin ƙasƙantar da halitta ko jinsi na ‘ya'ya 'ya'ya mata ina fatan mun fahimci wannan abu na gaba wanda yake shi ma suna kafa hujja da shi wurin rudar da mata musulmi shine faɗan Allah maɗaukakin sarki walaysa zakaru kal unsa sanu dai lallai namiji ba kamar mace yake ba sai su riƙe wannan ayar sai su ce gashi nan addinin musuluncin ma ga ƙur'ani nan ƙiri-ƙiri ya fito ya nuna cewa ke ɗin ba kamar shi ba ce. ke ɗin nan koma bayan shi ce darajar shi bata kai taki ba kaza da kaza kaza da kaza to sai mu koma mu gani wannan ayar Allah maɗaukakin sarki a ina ta zo wannan maganar a tsakiyar wace magana ta fito wannan aya ta zo ne a labarin da Allah maɗaukakin sarki yake ba mu na mahaifiyar na na Maryam salam, lokacin da ta haife ta qalat rabbi inni wada'tuha أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم Allah madaukakin sarki a nan yana ba mu labarin yadda mahaifiyar na Maryam alaihi salam ta haife ta da ta haife ta sai take cewa rabbi inni wada'tuha unsa ya Allah madaukakin sarki gashi na haife ta kuma ya mace ce wallahu a'lamu bima wada'at kuma dama Allah maɗaukakin sarki ai ya fi ta sanin abin da ta haifa ɗin na cewa mace ce wa inni sammaituha Maryam sannan ya Allah na raɗa mata suna Maryam wa inni uizuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah maɗaukakin sarki ina roƙonka agaji ina roƙonka tallafi da cewa ka bata kariya da ita da zuriyarta daga shedan wanda yake korarre daga rahamar Allah maɗaukakin sarki malamai a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar sun yi fashin baƙin da dukkanin wanda yake da fahimta daidai gwargwado ta abin da ya shafi Alƙur'ani to zai ji ya nutsu ɗari bisa ɗari da irin yadda suka fitar da ma'anar wannan aya al'imamu shaukani rahmatullahi alaihi a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar ya ɗauko bayani tun daga faɗin cewa wallahu a'lamu bima wada'at sai ce akwai ƙira'a wadda take ta zo da faɗin Allah maɗaukakin sarki wallahu a'lamu bima wada'tu ya Allah ka fi ni sanin abin da na haifa da haka wannan maganar maganar wace ce kenan maganar mahaifiyar na na Maryam alaihassalam a cikin wannan maganar tana nuna sallamawa ne ga Allah maɗaukakin sarki tana nuna ƙanƙan da kai a gare shi tana nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ta tsarkake shi akan cewa babu wani abu wanda yake zai buya a gare shi don haka wannan maganar ta zamo me maganar ta ce ita Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labarin ta ba wani hukunci bane ba wanda za a yi takririn wallahu a'lamu bima wada'tu sannan kuma idan aka karanta ta da qira'ar jumhur wadda ita ce wallahu a'lamu bima wada'at ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya fi ta sanin abinda ta haifa da haka maganar yanzu ta tashi daga maganar mahaifiyar na na Maryam alaihi salam ta koma magana ce tawa Allah maɗaukakin sarki sai ya zamanto Allah madaukakin sarki ya yi wannan magana ne ta fannin mi nuna isa da buwayarsa da cikan mulkinsa da tsarkakarsa ba wai magana ba ce ba aka zo ake yi ta cewa an haifi ya mace don haka abin takaici ya samu Ta waya ta sauka baƙin ciki ya zo an nuna cewa an samu wata wulakantacciyar halitta wannan ba haka Allah maɗaukakin sarki yake nufi a nan ba yana nuna cewa ya fi ta sanin abin da ta haifa wallahu a'lamu bima wada'at Allah maɗaukakin sarki sarki ya tabbata a gare shi ya fi ta sanin abin da ta haifa a daidai wannan lokacin sannan Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ya yi wata riwayar ko an rawaito wata riwayar da gare shi cewa wallahu a'lamu bima wada'ti Allah madaukakin sarki ya fi ki sanin abin da kika haifa da haka kun ga magana ta zama mu'min ihtimalin guda uku fassara akan ruwayoyin da suka tabbata guda uku ko dai Allah yana ba da labari ko kuma ita ta faɗa da kanta ta ce ko kuma Allah yana yi mata magana ita mahaifiyar na Maryam alaihasalam. salam kuma duka waɗannan idan aka ɗauke su a daidaitaccen hankali za a ga ba magana bace ba ake yi ta me ana faɗar wani abu ne wanda wai wani bai san shi ba Allah maɗaukakin sarki yana tabbatarwa da kansa cewa ya sani Allah mata ita na mahaifiyar na na Maryam tana tabbatarwa da Allah maɗaukakin sarki tsarkinsa da buwayarsa da isarsa sannan kuma a ta ƙarshe ɗin Allah maɗaukakin sarki yana tabbatar mata da cewa ga abin da kika haifa. To wannan abin da ya shafi farkon maganar kenan wallahu a'lamu bima wada'at sai cikon magana shine me walaysa dhakaru kal unsa ai kin roƙi Allah maɗaukakin sarki cewa Allah maɗaukakin sarki ya azurta ki da ɗa namiji wanda za ki ba shi ko ki yi wa Allah ki sadaukar da shi ga hidimawa ɗakin Allah maɗaukakin sarki ko ɗakin da ake bautar Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai hidima ne gare shi. To sai ta zo ta haifi mace. Shin da mace da namiji wurin ɗaukan hidima da wahalhalu za su zamo ɗaya? Ba za su zamo ɗaya ba. da haka Allah da ya ce walaysa dhakaru kal unsa ai namiji ba ɗaya yake da mace ba ta fannin cewa ke kin nemi namiji kuma gashi an baki mace da haka a nan gurin ba wani abu bane ba Allah madaukakin sarki yake tabbatarwa na daraja ko na falala a'a ai namiji ba ɗaya bane ba da mace kuma dukkanin wani mai hankali ya san cewa namiji da mace ba ɗaya suke ba a ɓangaren abin da ya shafi halitta a ɓangaren abin da ya shafi ƙarfi a ɓangaren abin da ya shafi ɗaukar ragama al'amura da za a yi na rayuwa lallai namiji ba zai zamanto ɗaya da mace ba ko a kusa ko a nisa sannan akwai riwaya kuma da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laisa zakaru kal unsa akan cewa idan mun ɗauka akan waccan qira'a ta Ibn Abbas wallahu a'lamu bima wada'tu wa laysa dhakaru kal unsa sai ya zamo cikon maganar ta ne ma'ana kamar mahaifiyar na Maryam tana faɗa wa Allah maɗaukakin sarki tana faɗan uzurinta ya Allah na ɗauki alkawari idan na haifi ɗa namiji ka azurta ni da ɗa namiji zan sadaukar da shi ga ya riƙa kula da ɗakinka ya riƙa kula da wurin bauta yanzu kuma gashi na haifi mace to ya za a yi da wannan alkawarin walaysa dhakaru kal unsa kuma Allah maɗaukakin sarki ka sani cewa namiji ba ɗaya yake da mace ba ma'ana hidimar da na fata na yi buri in haifi ɗa yayi namiji yanzu mace ba za ta iya ba da haka da Allah a cikin waɗannan maganganun guda biyu ga baki ɗaya akwai inda ake nuna cewa wai ana magana ne akan falala ko ana magana akan wani fifiko na halitta ko ana magana akan cewa ga wani abu wanda yake na tawaya ko na ƙasa duka babu magana ce ta cewa in ma Allah madaukakin sarki yana tabbatar mata da cewa mace ba ɗaya take da namiji ba ta ɓangaren halitta ta ɓangaren abin da za ta jura ko kuma ita tana ba wa Allah maɗaukakin sarki uzurinta a matsayin cewa wannan halittar yanzu da Allah ka bani ta ya mace ba za ta dace da irin wannan hidimar da na alƙauranta cewa idan ka bani da zai yi ba da haka tana ba wa Allah maɗaukakin sarki hanzarinta ne da haka duk wani wanda zai zo ya ce ai addinin ma musulunci ya ce wa laisa zakaru kal unsa dama mace ba ɗaya gida amma addinin ma ya mai da ku baya bai yadda cewa daidai kuke da maza ba ta bangaren abin da Allah madaukakin sarki yake nufi a wannan wuri gashi mun faɗe shi kuma mun fito da misalin fili da ina fatan daidai gwargwado muna tare da juna wurin fahimtar menene abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da faɗinsa wa laisa zakaru kal unsa Abu na gaba ko kuma shubaha ta gaba irin cikin shubuhohin da ma'abota irin wannan tunani suke ɗauka suke sanya wa mata ruɗani a kansu ne. hadisin manza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisi ne wanda Abi sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu ya rawaito yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar Idi ya fito Idin nan yace ko karamar sallah ko babbar sallah ya fito gurin sallar idi sai ya wuce wurin da mata suke zaune suna gudanar da idansu a wannan gurin sai ya ce ya ma'sharan nisa tasaddaqna ya ku taron mata ku yi sadaka ko ku yawaita sadaka fa inni uritu kunna aksar ahli nar domin ni an nuna min ku a cewa ku ne mafiya yawan yan mata sai suka ce wa bima ya rasulullah ya rasulallahi da wani dalili me yasa mu ne muka kasance mafiya yawan yan wuta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tukthirna al-la'n wa takfurna al-ashi kuna yawaita la'anta akan harsunan ku sannan kuma kuna kafircewa ko bijirewa mazajen ku ko namiji wanda yake na aure sai manzon Allah ya ce ma ra'aytu minna qisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbi ar-rajuli al-hazimi min ihdakun manzo Allah ya ce ban taɓa ganin wata halitta wadda take mai rauni na hankali mai rauni na addini ba amma take iya tafiya take iya jan hankalin cikakken namiji wanda yake ma'abocin hankali wanda yake jajirce irin mace ba ma'ana manzon Allah ya nuna cewa mata da irin tasirin da suke ciki ko suke da shi sukan iya tafiyar da hankali hankalin namiji wanda ake ganin shi cewa ga shi nan wani cikakken namiji ne wani jajirtacce ne saboda irin baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da ya azurta su da ita sai suka ce ya rasulullah wa ma nuqsani dinina wa aqluna ya rasulullah ya manzan Allah menene tawayar hankalinmu da addinin namu sai manzan Allah sai ya ce alaysa shahadatul mar'atu nisfu shahadatir rajul shin shaidan mace ba rabi bace ta shaidan namiji sai suka ce bala ya rasulullahi kwarai kuwa haka yake ya manzan Allah sai ce fa zaka nuqsanu aqliha fa zaka min nuqsani aqliha wannan yana daga cikin tawayata hankalinta sai ya kuma cewa alaysat idha hadat lam tusalli wa lam tasum shin ba ita bace ba wadda idan tana cikin uzuri na wata bata sallah bata azumi sai suka ce bala ya rasulullah eh haka ne ya manzo Allah sai ce fa zaka min nuqsani dinha wannan yana daga cikin tawaya ko raguwa na addininta a nan gurin mahallu shahid ɗin da yanzu a daidai wannan gabar nake mana magana akan shi domin hadisin ya kunshi abubuwa guda biyu za mu yi magana kawai akan nuqsanil aql a nan din, ko abin da ya shafi addini amma maganar ƙarshen hadisin na cewa barrara ko bayani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sakamakon tambayar da suka mishi za mu ci karo da shi a cikin gabar magana ta gaba da haka a nan gurin sai suna ƙoƙarin su kafa hujja da cewa gashi nan annabinku sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da kansa cewa ku masu tawaya ne na hankali masu tawaya ne na addini saboda kasancewar gashi nan ya faɗa ya ce tawayar hankalinku shine shedar ɗaya daga cikinku to ba ta kai shedar namiji ta yadda idan ana so shedar mace ta kai ta namiji to sai ya zamanto an samu shaidar mata guda biyu sannan ne za su zamanto me sun ba da shaida ko sun kai nauyin shaidar namiji guda ɗaya. Da haka in suka tashi sai su ce ayya ba a ma ɗauke ku a matsayin cikakkun masu hankali ba. Ba ɗauke ku ma a matsayin waɗanda za su faɗa a yadda da su ba. Ba ɗauke ku ma a matsayin waɗanda za su ba da shaida idan wani al'amari ya faru ba. da haka sai su sa miki ƙaiƙayi a cikin zuciyarki su nuna miki cewa ke ɗinnan addinin ma bai ɗauke ki a bakin komai ko ya yadda da cewa kasancewarki mace ko halittar da za a saurara daga gare ta sanda ake bukatar kafa hujja akan wani al'amari da ake bukatar a samu waɗanda za su kafa hujja akan wannan al'amarin Da haka in za a yi magana akan abin da ya shafi ba da shaida da kuma menene dalilin da yasa addinin musulunci ya sanya kuma a wace gaba ce addinin musulunci ya nuna cewa din nan fastashidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan anan gurin Allah madaukakin sarki yana magana ne akan abin da ya shafi bashi domin wannan guri ya zo ne a cikin ayar da malamai suke a kiranta da suna ayatul dain ayar da Allah madaukakin sarki yake yi wa bayinsa umarni na irin yanda za su gudanar da mu'amala ta bashi a tsakaninsu. Allah ya ba da koyarwar cewa idan za a rubuta bashi ko idan za ku ci bashi a tsakanin juna, to ku rubuta shi a rubuce. Saboda ƙoƙarin kiyaye wa junanku alfarma da kuma haƙƙoƙi na dukiyoyinku. Ta iya yiwuwa idan babu rubutu ko babu shari'ar rubuta bashi, wanda ya karɓa wata rana zai iya cewa ban karɓa ba. ta iya yiwuwa in ya yadda ya karɓa, ya ce ni goma na karɓa, bayan ashirin ya karɓa. ta iya yiwuwa shi wanda ya bayar ya ce ai yadda muka yi da kai sati ɗaya muka yi kuma yanzu ka bani bayan ba sati ɗaya suka yi ba kwana biyu suka yi ta iya yiwuwa ya ƙara mai akan abin da ya bashi menene duk zai sa a fita daga waɗannan matsalolin shine rubuta wadda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da a don haka da Allah ya ce a rubuta ya ayyuhal na amanu ta tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu ku rubuta a tsakanin to idan rubutawa bata samu ba fa ne aka zo maganar shaida ta fannin idan watakila a gurin nan da ake so a karɓi bashin babu wanda zai rubuta ko ba wanda ya iya rubutu ko kuma a'a wannan da zai bayar bai iya rubutu ba kuma bai aminta da cewa wannan shi da zai Karɓa ya rubuta ba domin kar ya rage mai ko kar ya ƙara mai ko wasu abubuwa makamanta wannan sai Allah madaukakin sarki ya sa a ba da shaida a wannan bangaren sai aka ce a kawo maza guda biyu su shaida ku zo ku gani gashi zan ba mawa wani bashin kuɗi naira kaza zan karɓa a lokaci kaza a wuri kaza a dama kaza idan ba a samu mazaje guda biyu ba shine Allah madaukakin sarki ya ce to fastashhidu shahidaini min rijalikum fa in ya kuna rajulaini fa rajulun wa ne. to yanzu an samu namiji guda ɗaya. to ba a ce kenan saboda guda ɗaya bane ba za a rubuta ba sai aka ce to a nemo mata guda biyu kai ka ce mai tambaya ya tambaya to me yasa mata guda biyu sai Allah ya ce an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra ta iya yiwuwa idan ɗayar ta sha'afa ta manta bata kiyaye da cewa ga abun da ya faru ba saboda irin ɗabi'a na mace to sai ya zamanto ɗaya. ita ce za ta kiyaye mata ko za ta tunatar da ita akan cewa a'a ba fa kaza bane ba kaza ne ba kaza bane ba kaza ne na irin abin da yaka iya faruwa watakila na mantawa ko na sha'afa akan abin da ya shafi menene aka gudanar a daidai wannan lokacin akwai dalilai da dama waɗanda suke ƙara fito da farko ma wannan maganar ko ɗaukan wannan gabar maganar a matsayin hujja ce ta nuna tawaya ga mace. Daga ciki akwai abin da malamai suka faɗa suka ce to wai tun farko ma da Allah ya ce fastashidu shahidai min rijalikum. Ku kirawo guda biyu daga cikin maza su zo su yi shaida. Ba fa su suka kawo kansu ba kiransu aka yi. Don haka akwai bambanci tsakanin ashahada da al-ishhad kamar yadda malamai suke bayyanawa a wannan fuska ɗin ko a wannan bangare din sannan abu na biyu inda masu ƙoƙarin su ruɗi mata a wannan ɓangaren sun lura to ai babu bambanci tsakanin namiji da mace ɗin domin Allah ce yi fastashidu shahidaini min rijalikum su ma mazan ba ɗaya aka ce ba biyu aka ce to me yasa ba a ɗora tawayar ko na ƙasin akan namijin ba sai kawai aka taho gurin macen saboda mai ƙaiƙayi dama da suke da shi a cikin zuciya domin shi ma namijin ba a ce shi shi kadai ba cewa aka yi susu biyu in babu susu su biyu ne sai a ɗauko mata guda biyu a madadin ɗaya to menene bambancin can ma biyu ne nan ma biyu ne idan mun kalli abin ta wannan fuskar sannan kuma ta kasancewar mace ɗin ba a ce ita kadai ba kamar yadda aka ce akan namijin ko ta kasance kwatankwacin namiji guda ɗaya malamai sun ba da dalilai waɗanda suke za su kama hankali a ɓangaren cewa lallai a sa shaidan mace ta kasance mata guda biyu suka ce na farko shine ita mace galibi dama ba ta fiye shiga cikin irin waɗannan al'amuran na abin da ya shafi cinikayya da mu'amala ta kuɗi ba. Domin galibi ita me, asali shine tana zaune a gida, tana kula da gidanta, tana kula da ‘ya'yanta, tana hidimar mai gidanta. Da haka lokutan da za a zo a riƙa gudanar da saye da siyarwa da mu'amaloli na kuɗi, galibi ita mace tana ina, tana gidanta sai ɗaiɗai. kuma ba ta saba da ganin irin waɗannan hidindimun ko mu'amalolin na kuɗi ba. To don ka kira mutum ka ce mishi zo ka gani min wannan abin su guda ɗaya ya tafi, ta iya yiwuwa ta manta domin ba harkar ta bace ba. Amma da aka saka su su su biyu, dukkansu guda biyun nan watakila waccan idan ta manta waccan za ta iya riƙewa da haka sai ya zamanto sun cicciɓi junansu an samu shaidar da ake bukata ta ba ma wannan dukiya ko wannan mu'amala ta kuɗi kiyayewa da gudanarwa wannan bangare na farko ko hujja ta farko kenan da malamai suke faɗa suka ce hujja ta biyu ita dama mace a bisa ɗabi'arta da halittar da Allah maɗaukakin sarki ya mata nafsiyarta ma'ana me ake cewa nafsiya ne da Hausa ma'ana kamar psychologically tana saurin tasirantuwa da wasu abubuwa da suke haifan mata da mantuwa dalilai na al'amura na rayuwa da irin yadda Allah ya halicci ɗabi'ar jikinta takan yi saurin mantawa da wasu abubuwa cikin lokaci ƙanƙani musamman abin da watakila in ba ya shafe ta bane ba kai tsaye domin wannan shine ɗabi'ar da Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta da shi dama a kanta yanayin riƙe abinta da kiyaye shi ba irin na namiji ba ne yanda namiji zai sa wa abu lura ya riƙe sa ya haddace sanan da nan ba kamar irin mace ba ita tana da rauni na halitta da Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta a kan shi tun asali. To don haka sanin wannan al'amarin shi sa sai Allah maɗaukakin sarki ya sa cewa ne ta zamanto guda biyu a madadin namiji guda ɗaya. Saboda ita ɗin Allah ya fi ta sanin kanta da ɗabi'unta da halittarta. Kuma irin yadda mace take saurin tasirantuwa da idan wani abu ya faru na tsoro na razanaswa ya sa ta sauka daga faɗin gaskiya ba irin yadda namiji yake razanuwa bane ba wata yanzu da an zo kila aka ce an yi mu'amala ta bashi a tsakanin wane da wane an sa ta shaida sai ɗaya ya tashi cuta ya buga mata waya wallahi in aka kira ki kika sake kika ce kaza ne sai na ɗeɗe ta ki sai na yi kaza sai na yi kaza ta da ta aji ta ta yi ba ruwa na ni ba zan jawa kaina tashin hankali ba haka ne ko ba haka ba saboda mai ɗabi'ar ta rauni nan da nan za ta shiga cikin ɗaukan matakin da za ta iya yi a cikin al'amura na yau da gobe na rayuwa to shi sa sai aka sa ta guda biyu saboda sanin da Allah maɗaukakin sarki ya yi na ɗabi'unta da sauran wasu dalilai wanda malamai suke kafawa na lallai mu fa fahimta cewa Allah maɗaukakin sarki da ya sanya mace guda biyu a matsayin namiji guda ɗaya abin da ya shafi harkar a rubuta bashi da kuma ba da shaida a kan shi sanda bukatar hakan ta taso ba an yi bane ba. don ya zamanto ta waya ne ga mace. Abu na gaba wanda yake shi ma mai matuƙar muhimmanci akan abin da ya shafi dalilai da suke ɗauka na shari'a su rudar da matan musulmi da shi akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا wannan aya tana yi wa makiya addinin Allah ƙaiƙayi a cikin zukatansu kuma suna fakewa da ita gurin sa wa matan musulmi jin cewa addini ya maishe ku bayi addini ya maishe ku ba komai ba auren ma bautar da ke ake yi wahala kike yi kaza da kaza in ba don haka ba don me yasa ba za a sanya ki ki jagoranci kanki ba don me yasa kaza don me yasa kaza da haka sai suke fitar da abin ta fuskoki kamar haka na farko sai su ce addinin musulunci ya zare wa mace yancinta domin ya ce arrijalu qawwamuna 'alan nisa maza su ne masu shugabanci su ne masu jagoranci su ne masu kula su ne masu cewa ga yanda za a yi akan ɓangaren mata da haka sai su ɗauki wannan sai su ce kin ga ke ba ma ki da yanci sai yanda aka yi da ki sai yanda ya ce zaki an ce ki mai ɗa'a, an ce ki mai biyayya an ce aljanna ki ta hanyar shi an ce kaza an ce kaza ke shi kenan kawai ke baiwa ce na biyu ko su ce gashi a matsayin ki na mace musulma ko 'yar adam da addinin musulunci ya zo ya ce ke ya yantar da ke akan waccan tsohuwar bauta ko tozarta ko wulakantar wata ai wannan ma wani nau'i ne na bauta domin an ce ki zauna a gida ki kula da yara ki kula da gida ki tarbiyya, ki yi kaza ki yi kaza kuma ba duk a haka ma wai baki da yancin ki ce ga yanda za a yi na uku suke cewa baya wai daga cikin adalci ku ji fa wai bai daga cikin adalci da yin abin da ya kamata ya kasance a ba ma wa namiji iwama shi shi kadai a ba shi jagoranci shi shi kadai bayan gidan nan da ita da shi suka zo suka haɗu suka kafa wannan gidan 'Ya'yan nan tare suka haifa ta ma fi shi samun kaso mai wahala na haihuwar 'ya'yan ko kula da su ko goyon su ko tarbiyyantar su me isa ba za a zo a ce ita da shi su zamanto kowa shugaba bane ba a cikin gida kowa jagora ne a cikin gida waɗannan fuskoki kamar guda uku nan da ma wasu wanda suke bayan su suna daga cikin hujjojin da masu irin wannan tunani suke zaƙulowa a cikin wannan aya suna faɗa. Domin Allah da ya ce su ne shugabannin shi ne su ne jagorori bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ce fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi ma hafiz Allah Allah ya yabi mata nagartattu yanda suke masu sauke haƙƙokin mijinsu masu kiyaye asirin gidan aurensu. sannan kuma ya faɗi yanda za a hukunta mata waɗanda suke sun bijire ko sun kangarewa umarni namiji ko biyayya ta aure ashe kenan gaba ɗaya ayat tana magana ne akan wani tsari da ya kamata a ce mace musulma ta rayu akan shi a cikin gidan aure su kuma wannan ne yake damun su suke ɗaukan cewa bari su nuna miki cewa wannan an yi shi ne domin a tozarta ki ko a ci mutuncin ki ko a maishe ki a matsayin baiwa ko kuma wadda ake mulka da bata da wani yanci wanda za ta rayu a ƙarƙashin shi. Don haka da suka ɗauka a nan gurin a wannan matsayin to mu ɗauka cewa su da tunaninsu za a yi aiki mu farlanta haka mu ɗauka mu ce mace ta zamanto ita ce shugaba ya kuke ganin al'amarin zai mace ta zamanto ita ce jagorar gida ita ce mai cewa ga yadda za a yi ita ce mai fita ta nemo ita ce mai kaza ita ce mai kaza ita ce mai kaza da abin da za a yi a gidan sai abin da ta ce anya gidan nan zai yi yiwu kuwa a bisa ɗabi'an mace ɗin nan yanzu yanzu za ta hau yanzu yanzu za ta sauka yanzu za ta ɗauki mataki wallahi babu ni ko kaɗai aure ma iya riƙe igiyar aure ma kaɗai aka bar mace da shi an haɗa ta da aiki don wata ina jin inda ana saki dubu ma za ta yi daga ranta ya ɓaci za ta ce ni gidan mu zan tafi ni in ba kaddara ba ma ya zan kaza ni da na yi maka kaza na aure ka ba ka da komai na yanzu gashi ni na haƙura sai ta haɗa kayan ta ta tafi wataƙila kuma ko gidansu ba ta ƙara ba sai kuma ta ji ta huce bayan kuma ta riga da ta zartar to shi sa wannan kiwamar da Allah ya ba su shi ne abin da ya dace ya kasance su ne suke a sama din in ya kasance ita macen a sama to lallai lallai al'amarin ba za a same shi a yanda ake tunani ko yanda ake tunanin zai auku na nagarta ba na biyu mu yi mu tunanin mu ce su su biyun duka wai su zaman zamanto gabannin gidan kamar yadda suke faɗa ma'ana da namijin da mace ya zamanto tare suke fitar da doka da ƙa'ida sai yanda suka ce yanda yake da ƙarfin mulki ita ma haka take da ƙarfin mulki hausawa sun ce ba a sarki biyu a gari ɗaya ai mulkin ba zai yi ba dole kawai gidan zai zamanto gidan tashin hankali ne da faɗa da ƙoƙarin kowa sai ya tabbatar da ikonsa in ya kira yara ya ce ga yanda za a yi ta ce musu ga yanda za ku yi kar ku yi an samu matsala in ya ce ga yanda za a yi ta ce ita ga yanda za a yi in ya ce ta yi ba za ta yi ba ita ma tana da mulkin ta ko kuma ita ma tana da ikon ta ce mai ya yi ko ya bari gidan ba zai zamanto gida cikakke wanda yake da nutsuwa da kwanciyar hankali ba don haka yanayi na ukun nan da Allah maɗaukakin sarki ya gadar shine abin da ya dace da ɗabi'unmu da halittarmu da kuma saninmu da Allah maɗaukakin sarki ya yi tun kafin ya halicce mu domin shi namiji dama da Allah maɗaukakin sarki ya halicce sa ya halice shi ne a matsayin ɗan gwagwarmaya ne shi. Abin da jikinsa zai ɗauka na wahalhalin rayuwa da hidindimu da kaza da kaza mace ba za ta ɗauki wannan ba. Abin da namiji zai yi na sadaukarwa na jajircewa da ɗaukan duk wani abu wanda yake ƙalubale da matsala ta rayuwa wallahi ba kowace mace ce za ta iya wadda za ta iya ɗin ma ko ta kamanta ɗin sai ta sha gagarumar wahala. Saboda ba abin da Allah ya ɗora mata ba ne, shi sa wanda watakila an mutu an ban musu 'ya'ya ko wani ya sake ta ya batta da 'ya'ya ta ta wahala da yaranta inda kake magana da ita ta gaya miki ne na gaji wahala nake sha kullum wata watakila ta shiga ɗaki sai ta yi kuka sai ta ji cewa ita wani abu ya hau kanta mai wahalar gaske sa'ilin da zaki iya tara maza guda dubu waɗanda watakila sun shekara goma ko sha biyar da aure wani bai taɓa ɗaukan cewa wai ga wata wahala gagarima da yake ba saboda dama Allah ya halicce shi ne akan wannan tsarin da haka duk wannan ciyarwa da tufatarwa da wahalar da yake yi da iyalinsa shi ya ɗauka wannan hidimarsa ce aikinsa ne to dan Allah min babil adil ku duba ku gani dan Allah madaukakin sarki ya samun mana da dalilin da zai kara nutsar da mu akan abin da ya farlanta shi yasa ya ce bima faddala Allahu ba'da wa ma'ana wa bima anfaqu min amwalihim saboda abin da suka ci na daga dukiyarsu ya gina gida ko ya kama gida ya nemo abinci ya sa sadaki ya auro ki ya miki sutura magani abinci wata har biki in za ta yi ƙawa kitso wace ce duk wani abu na mahalhalin rayuwa ki shine ya'ya ki haife su ya ci gaba kuma ki ce ki zaki ce ga inda za a ai baya daga cikin alama ma ko yanayi na adalci don haka suka ce bina'in namiji da halittarsa dama shine zai ɗauki wannan al'amarin a matsayin ɗabi'arsa da kuma irin nauyin da zai iya ɗauka a rayuwarsa na abin da ya shafi wannan abin don haka malamai a ƙarƙashin wannan tafsirin in za ku duba tafsirai daban-daban suna magana akan irin yadda kiwaman namiji take a ƙarƙashin wannan aya da haka sun nuna namiji a matsayin cewa shine shugaba shine jagora shine jagaba shine mai ladabtarwa saboda irin falalar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi da kuma irin abin da zai iya tunkara na wahalhalu shi isa suka ce na daga cikin hikimar da Allah maɗaukakin sarki ya sanya annabta a jinsin maza bai sanya ta a jinsin mata ba saboda irin wahalhalu da suke cikin wannan al'amarin na yau da gobe da irin ƙalubale da matsalolin da za a fuskanta zai yi wahala mace ta juri irin wannan abin. Abu na ƙarshe wanda nake tunanin ko ƙa'ida ta ƙarshe wadda take za mu rufe da ita duk da naga suna ta nuna min lokaci amma dai ina ga la'alla lallai lallai mu yi magana a kanta saboda muhimmancin da take da shi da kuma irin yadda wallahi wani lokaci ko babu shaidanin mutane shaiɗan ma yana kawo wa mace damuwa a cikin zuciyarta wasu lokutan a kan wannan abu shine ƙa'ida ko kuma mu ce umarni ko dama ko halacci da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa namiji na auren mace sama da guda ɗaya wannan yana daga cikin abin da maƙiya addini har kullum suke riƙewa a cikin zuciyarsu na wani dalili da za su nuna wa mace musulma cewa ai addinin musulunci da ya ce a zuwa auri mace sama da guda ɗaya zuwa hudu a haɗa su a ƙarƙashin inuwa ta aure da Allah ya halatta wannan wannan alama ce ko dalili ne da yake nuna cewa mace an tauye ta mace ba ta da yanci ba a ma yadda cewa ta kaɗaita da namiji ya ba ta kulawa ya ba ta kaza da take buƙata ba duk wannan a damuwa ɗin da mace za ta iya samu sakamakon wannan kishi ɗin addini ma bai damu da wannan ba da kaza da kaza da kaza cikin irin abubuwan da suke kafa hujja da shi kuma in za mu magana ta gaskiya ko babu waɗancan akan samu wasu lokutan musamman idan mace al'amarin ya tunkaro ta sai ta ji ta shiga damuwar da watakila idan ba a yi da gaske ba wata takan iya wayar gari tana jin wani nau'i na ɗan tuhuma a cikin zuciyarta ko jin ƙaiƙayi akan to wai me yasa mu mata mu aka ce a haɗa mu me yasa su ma maza ba kaza ba dan wasu sai ki ga har suna furta wasu kalmomin da sai ka ji kana ɗan jin tsoro ina ma ina ma ina ma mu ne aka ce mai. ko ba a yi ana yi to sai ka ɗan ji kana ɗan jin tsoron irin waɗannan kalmomin da baki ki iya farta to in haka ne zuciya me take ƙudurewa ke don haka abu ne da in za mu gaya wa kanmu gaskiya lallai akwai shi kuma akwai bukatar cewa mu ƙara nutsar da zukatanmu A kan abin da ya shafi matsala ta ta'addud da addinin musulunci ya halatta ga maza abu na farko da yake da muhimmanci mu gane ne addinin musulunci addini ne da har kullum dukan wani abu da yake na alkhairi yake kwaɗaitar da mabiyansa shi kuma duk abin da yake na sharri yake nuna musu ko yake jan hankalinsu akan cewa su bar wannan abin da haka cikin abubuwa da suke na alkhairi da addini ya kwadaitar ko ya halatta shine mas'ala ta abin da ya shafi ta'addud ma'ana auren mace daga ɗaya zuwa hudu saboda abin da yake cikin wannan na masalih ma'ana na mafita ko maslaha da gare su su karan kansu ma'auratan da fa'ida da za a rika samu daga bangaren maza da ɓangaren mata ɗin da ma society baki ɗaya. to amma duk da wannan dama addini bai bar al'amarin ya zamanto wasa ba bai bar shi wasa rere kowa ya auna yanda ya ga dama ba sai ya sanya wasu ƙa'idoji waɗanda suke tsaurara ya sanya wasu sharuɗai waɗanda suke lallai masu matuƙar muhimmanci da lallai idan har an bi su za a samu al'amarin yadda ake bukata ko yadda ake fata kuma yana da matuƙar muhimmanci mu gane addinin musulunci ba shine addinin da ya fara samar da ta'addud ba ma'ana ba shi ne ya fara samar da tsarin namiji ya auri mace sama da guda ɗaya ba sai dai shi ne addinin da ya zo ya samu al'umma suna kara zube kowa ya aura adadin da ya ga dama yanayin da ya ga dama ya yanda ya ga dama sai ya zo ya tsara ya iyakance ya ƙa'idoji ya yi dokoki. Da haka nan addini ne ya gyara ya manzo Allah sallallahu alaihi sallama lokacin da ya hijira daga Makka zuwa Madina sahabbai sun rawaito daban-daban na irin yadda annabi ya zo ya samu wane zai ce ina da mace goma a karkashi na lokacin da annabi yayi hijira na je na samu manzo Allah na tambaye shi sai ya ce ka saki raguwar ka rike guda hudu wane yana da mace kaza a ce ka sauka za ka rike guda hudu har akwai wanda biyar yake da shi inda al'amarin nasarar sarrin sai a ce ya ɗaya ya ƙara zauna da abaka amma annabi ya ce ya rabu da guda ɗaya ya rike hudu da haka iyaka da ka'ida aka zo addinin musulunci ya zo yi mawa wannan abu kuma su waɗancan masu sukan matsalar ta'addud din nan ma'ana wanda suke cewa ai haɗa matan nan ko tawaya ce a gare su ko rashin kula da da da, da din mace ne ma'ana ba a damu da damuwar ta ba ba a yi kaza ba a yi kaza ba su ne dai waɗancan wanda idan kin je garuruwan su ko ƙasashen su ina magana akan turawan yamma inda babu addini su ne dai zaki je ki samu namiji yana zaune da matar shi guda ɗaya amma yana da girlfriend guda bila adadin a waje su ne dai wanda ga 'ya'yan da aka haifa ta hanyar aure guda ɗaya guda biyu amma Allah kaɗai ya san wanda ta hanyar banza aka same su a waje shi sa gidajen marayun su kullun cike suke da ni ‘ya'ya waɗanda suke ba su da iyaye ko ba wata majingina su ne dai wanda mace za ta haifi ‘ya'ya da gashi kirikiri ta san ga ubansu amma ba ta da ikon da za ta jingina mai su sai da ita ce za ta ɗauki wahalar su ita ce wadda za ta kula da su shi ba ruwan ba ruwan shi da ɗaukar wahala wa wa'innan 'ya'ya ko lalurar su bai ma yadda cewa a jingina mishi waɗannan 'ya'ya ba saboda su sun ɗauki mace ne kawai abokiyar more rayuwa wani ala ma'ana wani wata wani abu da kawai namiji zai rika kawai ya more rayuwarsa ya ji daɗi na wani lokaci banda wannan mace ba ta da wani amfani duk abin da za su yi da mace to idan kuka bi diddikin wannan abin za ku ga wasu abubuwa ne da suke so su tabbatar da su na maslahohin rayuwarsu ko dai a ɗauko ki a ce ke ma ki fito ki zo ki aiki a waje saboda suna kyashin wa na fi buyuti kunna ki zo ke ma ki wahala ki ɗau kayan ƙarfi ki aiki a wannan da namiji zai yi ki ɗau kayan da namiji zai ɗauka ki kaza ki kaza saboda wai wannan shine yancin ki ko dai su zo su ce fito ga kuɗi za mu baki zo mu talla da ke muna da sabulu muna da man shafa muna da man kitso muna da kayan sawa har tayan mota sai a liƙa ki a jiki a yi talla da ke ba haka ba ne ko a nan ai muna ganin lokaci a hanya sai ki ga katuwar taya ga mace ta karkace me ake talla ba abin da ya haɗa mace da tayan mota babu ta inda mace ta haɗu amma saboda me wannan asalin rashin darajtawa da mutuntawa ɗin shi suke so duk ku zo ku taru kawai ku zamanto masu arha shi sa sai suke kullum su yi ƙoƙarin su kawo abin da zai kasance muku damuwa a cikin abin da ya shafi shari'a ta addinin musulunci da hukunce-hukunce. Da haka akan abin da ya shafi ta'addud, ƙara auren namiji ko mu ce auren da namiji zai yi wa mace sama da ɗaya zuwa guda hudu suna kawo wasu shubuhohi ko wasu damuwoyi ga mata. Daga ciki akwai haka, na farko za su ce miki, ai addinin musulunci ma bai daidaita ki da namiji ba dan da ya daidaita ki da shi da sai ya baki dama ke ma yanda za a aure ki ko kaza ke ma ki auri guda kaza wai ana nuna wa mace haka sai a ce mata ke ma me yasa ba baki haƙƙi na cewa ki ƙara aure ba wanda wannan watakila da za a farlanta cewa hakan zai iya faruwa to ba mu san me iya abubuwan da zai iya faruwa na barna da damuwa a cikin al'umma ba na biyu suna cewa ita karan kanta karamar mace ya kamata a daidaita ta da ta mijinta a cikin ƙara aure akwai zubarwa da mace mutunci wai suke cewa don duk wanda za a ƙara mata mijinta zai ƙara aure kamar ya nuna ba ta da kima ya nuna ba ta da daraja ko ba ta da mutunci ko ba ta da wata alfarma a gurin shi ko ya gama da ita ko yayinta ya ƙare da haka kawai yanzu ya gama zai zo ya kawo wata wadda za ta zo watakila ta shekara ta goma ko ashirin ko talatin a gidan miji amma ya zo ya kawo wata wadda rana guda ita ma mata ce a gida ita ma za ta ce ga yadda za ita ma kaza wannan ma yana cikin abin da suke kafa hujja da shi kuma suna kafa hujja da cewa wai ai shi tabbatar da adalci din ma a tsakanin matan karan kansa abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba suka ce wai ai ga Allah madaukakin sarki da kansa ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu to gashi a alqur'anin naku ma ai Allah ya ce ba za ka iya adalci ba ba za a iya muku adalci ba dan haka wannan cin mutuncin wadda ba za a iya yin adalci ba ne a kanta bayan da sun kalli ayar da Allah maɗaukakin sarki ɗin ya faɗa ai ba ana magana ba ne akan adalci na zahiri wannan ka abu ne da duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi zai kamanta kuma ana gani dewa suna kamantawa ko ba haka ba adalcin da Allah maɗaukakin sarki yake nufi ko daidaitawar a nan gurin ana magana ne akan abin da yake na zuciya na abin da ya shafi ƙauna da soyayya da miji zai yi ma wa matarsa suna kafa hujja da cewa ya annabi sallallahu alaihi wa sallama ma gashi shi ma da Ali sayyidina Ali radiyallahu anhu yazo zai yi aure ya hana shi yayi aure ma'ana ya hana yi wana na Fatima kishiya wanda wannan a zahirin abin da ya faru bil haqiqa annabi ba hana shi aure a matsayin aure ba ya hana shi auren wanda ya je zai aura din ne domin yana so ya auri yar gidan wace ce wa za ta gaya mana yar gidan wa sayyidina Ali radiyallahu anhu ya nemi aure a lokacin ko ya so ya aura yar gidan masha Allah kina da kyauta ta musamman Allah ya saka da alkhairi yar gidan Abuja imana a hankalce kai ka auna annabin Allah da Abu Jahal a zo a haɗa zuriyarsa a guri guda abu ne da babu kiyaye alfarma ta annabta ko zuriya annabi sallallahu alaihi wasallama a nan da haka wannan dalilin ne anan ba hana sayyidina Ali radiyallahu anhu aure yayi ba ma'ana dai abin da nake so in ce akwai maganganu masu yawan gaske na yi wa masu rikodin hutsu tuntuni ake ta haka ana ta haka ana ta haka na so mu yi magana sosai akan abin da ya shafi matsalar ta'addud din nan domin ko rabin maganar da na yi tunanin zami a kanta ba mu samu mun yi ba amma dai saƙon da da nake so in faɗa mana shi a dunkule shine mu gane cewa lallai da Allah maɗaukakin sarki ya ba da dama ga maza su ƙara auren mace sama da ɗaya zuwa huɗu, mu fahimci na farko halattawa yi ba wajabtawa yi halattawa ce ba wajabtawa ba domin sai da ya sa ƙa'ida ma ta musamman gurin wanda zai yi ɗin cewa sai yana da dama na yayi ɗin yana da abin da zai riƙe su kuma yana da abin da zai na lafiyar da zai sauke musu haƙƙinsu wurin tara su da haka idan kin ga wani ya gingimo aure ya tara mata ba iya sauke musu haƙƙinsu da Allah ya sharanta mishi wannan aikinsa ne ba aikin ko umarni na addini ba in kin ga wani zai auri mace ya wulakanta masarsa da yake zaune da ita wannan aikinsa ne ba umarni na addini ba domin annabi mai rikon alkawari ne addinin musulunci ya koyar da maza cewa su rike matan su rifkan bil qawari annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi wafati yana masa wasiya ga maza da cewa me su kula da mata su kula da mata khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi dukkan waɗannan suna cikin dalilan da za su nuna mana cewa addini ya yadda da cewa lallai namiji ya kula da matansa kuma yayi adalci a tsakaninsu bal ma ya sanya rashin adalcin dalilin ne da zai haifar masa da wata babbar matsala ranar gobe kiyama domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda baya adalci tsakanin matansa ranar gobe kiyama zai tashi rabin jikinsa a shanye ashe ba a ce su tara mu su ƙi yin adalci a tsakaninmu ko su ƙi sauke haƙƙin Allah maɗaukakin sarki a kanmu. Don haka dai abin da nake so mu samu nutsuwa a zuciyarmu akan dukkanin wani abu da ya shafi rayuwarmu da addinin musulunci ya ce ga yanda za mu ko ya bambanta mu da ɓangaren maza ta ɓangaren ƙa'idoji ko ta ɓangaren su ya ba su dama mu aka hana mu ko ta ɓangaren mu aka ce ga irin yadda za mu yi suna su na daban ko mun san hikima ko ba mu sani ba ko mun fahimta ko ba mu fahimta ba mu samu nutsuwa a cikin zuciyarmu mu samu kwanciyar hankali a cikin zuciyarmu domin wannan shine alama ta imani wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima mu sakankance mu samu nutsuwa mu yadda cewa wannan inuwa ta musulunci ita ce gatanmu koyarwar addini shine mu damar da addini ya bamu shine abin da ya dace da mu idan wani ya mu'amalance mu da wata mu'amala da take sabanin haka to karmi mai hukunci a matsayin hukunci na dokar musulunci mai hukunci a matsayin aikinsa ne shi kuma yanda Allah maɗaukakin sarki ya hani da a yi zalunci ko a shiga hakkin wani